su dai 'yan jam'iyyar pdp fiye da dubu daya daga yankin mincika da ke da muhimmanci ga jam'iyyar sun fa garzaya zuwa shirkwata jam'iyyar pdp bangaren ba manga don nuna fushinsu ga abin da su kira sabi dora da suke zargin ai musu lambarin da suka ce ba zai haifar wa jam'iyyar da mai ido ba alhaji sabugarta na cikin shugabannin jam'iyyar da suka yi jawabai yayin wannan bore wannan ya tada hankali duk wani mutum pdp da ke mincika a gabanka muka zo in consensus ne mu biyar da muka sayan murwata takarda mun ba da manaja nan bai faru ba ba mu san wani mataki ne ake ɗauka jami'a ba amma wannan ya ba mu tsoro a tafiya da muke ciki domin duk fisogi da gana da wanda suke cin pdp muka samu wannan baraka wannan ya tayar da hankali sun mutane ne muka zo muka maka kuka mu a rubuce a rubuce wannan fana zuwa ne ɗan awanni da sakataren watsa labaran jam'iyyar a jihar umar calculate ke rubuta takardar ajiye aiki da ma barin jam'iyyar to ko shi anya wannan ba barazana ce ga jam'iyyar chief joel hamanjo da madaki shine shugaban jam'iyyar pdp bangaren bamanga waɗanda suna tafiya nan kamar in an ce ana tafiya a adamawa zahiri fari ne akan yako saboda ya gani gidan ba zai yi mishi kyau ba ya tafi tafiya din bai ba mu mamaki ba don mu ma zaman shi a cikin mu zai kawo mana illa saboda haka tafiyan shi dan vacuum da ya bari da dan spain da ya bari yana damu mu domin bai kamata <laughs> in mun ce bai dame mu ba kariya ne amma kuma tafiyan shi shine alheri hakanan jam'iyyar ta barazana kwace kujeranta daga gwamnan jihar Murtala yako bisa sauya shekar da ya zuwa apc yayin da kuma ta gargadi 'yan majalisar dokokin jihar yako kuma yanzu ya bar pdp da mutanen da suka ba su wannan mandate ya tafi tafiyan shi din nan mu a pdp ba za mu taba bari ba sai mutanen najeriya sun bayyana mana constitution na najeriya waya ci zabe ne wanda ya tsaya party din ne ko party din ne saboda haka mu a pdp adamawa state wanda ya yi defecting wanda ya fita daga pdp kada ya ce he is free he is not mu ba ragaye ba ne yanzu dai abin jira a gani shine kowane mataki jam'iyyar za ta dauka ga shugabannin kananan hukumomin jihar 21 da tuni suka yi ban kwana da pdp zuwa apc yayin da yan majalisar dokokin jihar kuma suka nada komadansu na yin adabo ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya